alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف القائم ساباني نبيار واختلفوا بعد ذلك الإمامة التي هي أعظم wato sun yi saɓani bayan haka game da limanci wato shugabanci allafi iya a azam wanda shine mafi girma wa azam kuma duk dai mafi girma wa akbar wanda ya fi haɗari ma'ana shugabanci shi ya muhimmanci ya fi haɗari واكثر مشكل واجه الاسلام yana daga cikin mafi girman mushkila wanda ya fuskanci musulunci wa qad ikhtalafa al-muhajiruna wal ansar fiha haqiqa muhajirun da ansar sun yi sabani akan wannan matsala din wa wa az'anat al-ansar ila al-bay'ati li sa'd bin ubada wato sai ansar suka mika wuya zuwa ga mubaya'a ga sa'd bin ubada وهجة الأنصار في هذه البيعة هي أنهم ناصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهجة أنصار game da wannan bai'a din shine lalle su sun taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ayyadu kuma sun karfafa shi wa qala al-qurayshiyun wato qurayshawa sun ce inna al-imamata la takunu illa min quraish kace lalle shugabanci imamanci baya kasancewa sai daga ƙureshawa ƙureshawa ne kawai suka cancanta su zama to su ne shugabanni bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam lamma sami'a al-ansar qawla rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ansar suka ji maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga hadisin shi wanda yake mai daraja al-a'immatu min quraish wato sun ji maganar manzo da yake cewa al-a'imma min quraish shugabanni ana samun su ne daga me daga shawa, bayan an yi jayayya da su da Ansar a can Saqifa Banu Sa'ida an gano wannan da Muhajirun da Ansar sun samu sabani a wurin da ake kira Saqifa Banu Sa'ida misali inda wato labari ya kai wa ainihin Abubakar radiyallahu an da Umar cewa kafiran Makka ko kuma ce misali cewa waɗannan mutanen madina kai afuwan mutanen madina sun zauna a sakifa suna son su fitar da shugaba a lokacin da suke zo su fitar da shugaba sai labari ya kai wa abubakar Lawan anhu da umar shi ne suka je wannan waje a shi labari ne mai tsawo ne dan tsawo shi labarin sakifa din wanda da suka je sun tarar suna so su shugabantar da sa'ad bin ubada to zuwan abubakar da umar sai al'amarin ya lalace abubakar radiyallahu ya yayi bayani gamsashe akan nuna cewa shugabanci yana wajen qurayshawa ne kuma ya kawo hadisi sabanin tunanin su cewa manzo Allah da ya bar duniya bai ma ayyana waye zai zama shugaba ba sai wanda daga cikin su ya bude baki ya ce minna amirun wa minkum amir a samu shugaba daga cikin mu kuma a samu shugaba daga cikin ku a lokacin nan da Abubakar ya kawo wannan hadisi sai sabani ya gushe tunda kowanne daga cikin su Allah ya sa gaba ko kowanne yana da ikhlasi a cikin zuciya gyara yake so misali sai suka miƙa wuya ga hadisin da abubakar ya kawo sai suka janye daga wannan ra'ayi nasu na amirin wa minkum amir sai aka yi wa abubakar bai'a ga baki daya wannan lokaci an gani an wannan yana nuna mana zurfin ilimin abubakar radiyallahu anhu idan sabani ya zo mai zafi wanda zai iya girgiza al'umma ya sanya cikin wani irin al'amari abubakar radiyallahu anhu wato Allah ta'ala yakan bashi ilhama ya fahimtar da shi abin da wuri kuma ya bashi ainihin tunani yadda zai gyara wannan al'amari labarin sakifa yana nan cikin sahih bukhari da muslim da kuma sauran littafai na hadisi mai san ƙarin bayani zai duba cikin wannan al'amari a cikin wannan labari na sakifa shi a sun shigar da wasu al'amura masu haɗari sosai a cikin shi an gane wannan aiki kaga idan mutum zai bincike ya bincike isnadoji da suka inganta kan matsalar sakifa